yawa kai zo nan na ka ina ta neman ka ne wai bari ina zo bari kira ka baka je gurin tela ne wallahi oh ke to ai tun ɗazu nake neman ka ka san sallah ya gabato kuma rangunan nan da suke gida ba za su isa ba eh, so ya kamata ka je wajen mallam tanko ga dubu hamsin din sai ka abin nan sai ka karo ko guda ɗaya ne to shikenan yawa kai Ura anya ba za mu bar garin nan ba ba. Ga mota iya mota an rasa mai cinta. ga kuɗi ya ga kuɗi ya kuɗi ni hankali na mata ke yake yawa wa zai sa dubu biyar ici goma eh, kuɗi za ka sa ka ci kuɗi hankali kwance ba ka sha wahala ba ba ka ga motan eh. nan in ka sa ita za mu iya za ka iya nawa zan ci kenan ai linka maka linka ma za mu in kasa ɗaya za ka ci in kasa ɗaya za ka ci biyu a dubu ɗaya na sa ana irin rayuwa ne na yi na yi a bani kuɗi sai an so ɗinki na ga sallah na zuwa amma ba za a bani ba amma na wani aiki na wani siyo rago bayan ga raguna a gida wani har bazaranci ne yari, nan na mata alƙawarin kan sallah siwa receiving calling me hai an ce yari nan hello babe ani an Allah ki yago Gaɗiya. to za mu canza su ina diya ya ci wallahi wallahi ya ci wallahi ya ci a bayi biyu eh, alhaji ka ba da ɗaya ka ci ga kudin ka ga ƙari ka ƙara ba ba wani cuta ba cuta ba cuta ba cutarwa eh. za ka iya cin mota lafiya dubu biyu hmm? ka kai ba maka ci da yawa ba ha ba ni da na ci mota ka ah, kai a dubu biyu ne ma sabiin ka ci biyar isa ya sake sabiin ya ci biyar sama ma kanki salama da ruwan sanyi wallahi um, as i'm talking to you right now i can agree man jin siyo wuri ni kai am expecting money sun ki bani kuɗi amma suna wani aiki na siyo rago Allah ki hakuri i will try my best insha Allah eh wa zai sa dubu hamsin ki ci ɗari ina zuwa akwai ba wa zai sa mota yauwa ga diya wannan haka ana samu eh. ka dai ganta sosai zaka samu kuɗi ka sa kuɗi sosai ba ka dai gani samu kuɗi ina bukata yanda kuɗi zan dan kashe wannan motan kai idan ka ci ta kake gani ina diya ya kara biyar ba shi biyar alaji alaji in ka je ka samu kuɗi ka tawo mana kwastomomi wallahi ka ci motar nan wallahi ci mota zaka wa zai dubu hamsin ici ɗari alaikum wai baka san ba sallama a nan ba ne? to gane dai ana dan cin kuɗi shine ne ma na ce ba eh wallahi in ka sa hamsin zaka ci ɗari in ka sa dubu ɗaya zaka ci biyu ka kasa uku ka ci hudu Allah ya wanka kaga dubu ɗaya ci dubu biyu har mota har mota ta nan a gefe za ka iya cin motan nan Corona no go kill a person. Hunger no go kill a person. Nigeria no. Eh. to shikenan zaka ci samai ka ci kuɗi eh, ga sunan ga uba ga ɗa ga uwa wannan ake so ka bi ka gane ko eh. yawwa to yanzu ga shan aja uwa an aja ɗiya an aja ina ah. ya ce wallahi da wallahi ai wurin da kaci gashi eh gashi ka gani ko ashe haka abin ke cuta ba cuta ba cuta haka abin ke da sauki ka ci za a baka haka abin ke da sauki da ka ci za a baka a to gaskiya yanzu sa dubu hamsin ai da na san da ne za ka ci za ka ci mota muna da yawa ai muna da yawa da wani zo da mutane ai rifan Allah yawa yanzu san hamsin zan tuna za ka ci mota eh, ɗari ɗari eh, daga ɗarin ne zuwa sama ya ma a fara maganar mota yawa eh. eh haka abu wallahi ya ci ya fara ci ah, Dubu da ga hamsin ɗinka ga kuma wata hamsin kai mu ai ba wani bakin ciki mu ba ma bakin ciki alhamdulillah yanzu sai maganar mota ma kawai za a fara yi ah. yanzu ina sa ɗari na zan ci nan yanzu za mu fara maganar mota ne za mu fara maganar mota yanzu wannan mota ne ah. yanzu ma ba ma sai ka sha wani wahalan zagayawa ba kawai ka nuna diyar yanzu eh kawai diyar za ka nuna Ja. Ah. Kai, kai. Ah, kai. Da Allah kwantar da hankali. Kwantar da ai wasa bai kare ba. Kare ba. kamar ya musan ba kudin ka bane musan ba na ka bane wallahi yi kai ya ka ji kwantar da hankalinka in ka sa rigan nan da hulan nan da takalmi da agogo ma za ka iya da da ko hamsin ci hankalin ka kwace. yawa za su dawo dai za su dawo za su dawo dole ne ka kawo addo karamar su. Eh, duka wannan abun ma ya kake kawo wannan za su dawo da Allah ka su dawo kwata da hankalin ah. hankalinka nan wurin da kaci da kaci dubu hamsin ba an baka dubu ɗarin ka ba to ka ci hamsin an baka ɗari saura wandan cire wandan hada shi ah. an ba wani abu za a yi za a yi wannan sai da fa eh ba ba komai kawo ya kake gani ba matsala za mu yi san samu ne safan ko da yake abin mai ko abin mai safa saboda wannan to ara kada wannan uwa ce uwa uwa ce ita dinga dai kallo ko ba haka bane gashi an aje ta anan ko ba haka bane shi wannan abun ba cuta me ba cutarwa ko ba haka bane eh. wannan uba ne ba dai uwa na ba eh ba shi ba amma dai ka dai bi shi ko ba haka bane yawwa ko ka bu uba ko eh, kudin ka yawwa ga wannan dan wasa shi dan wasan nan shi ake eh, to ai dan wasan nan ake to dan wasan nan ake son ka wallahi ragulla ya ga gene dan wasan nan ake son ka bi ka gan shi saboda haka ina dan wasa Allah ka duba ni Allah ka duba ni Allah ga bawanka ayya da Allah wannan baka da sa'a da Allah ware ban gurin nan da Allah da Allah ba Allah ko kudin mota ku nan ba ka Allah da Allah ware ba kai dan san banza ba kale shi kai ba ba mu da mutunci ba dan bariki ne nan da kake ganin mu kai yalla bai dan ma ba mu karbi safan kafan ka ba farko ga safan ai eh ba mu muna so kai kai